gwamnonin dai na shiyar kudu maso gabashin najeriya sun ba da tabbacin cewar za su sukaci batun shawo kan yunkurin kafa jamhuriyar biafra gadan-gadan gwamnan jihar imo ole rochas okorocha shine shugaban kungiyar gwamnonin yankin kuma ya karanta jawabin bayan taro kamar haka yana cewa ne lalle mun tattauna batun kungiyar masob da ke rajin ballewa daga najeriya wato kungiyoyin masu fafutukar kafa biyafara kuma mun yanke shawarar tuntubar kungiyoyi daban-daban da sarakunan gargajiya da shugabannin addini da dai sauran masu ruwa da tsaki domin neman irin nasu shawarwari ta yadda za a samu zaman lafiya mai dorewa a wannan yankin na kudu maso gabashin najeriya gwamna rochas okorocha ya kara da cewar Deus. yana cewa ne mun yanke shawarar kiran wani babban taro na gaggawa na masu ruwa da tsaki a nan birnin enugu ranar lahadi mai zuwa kuma taron zai hada ilahirin yan majalisar dokoki na kasa da ministoci na wannan yankin kuma muna shawartar masu fafutukar kafa ƙasar biyafara da cewar su rungumi zaman lafiya yayin da gwamnonin biyar na yankin kudu maso gabashin najeriya ke kammala taron su ita kuwa runduna ta 82 ta sojan sojan najeriya da ke birnin enugu ta kira wani taron manema labarai inda kumandan rundunar birgediya janar ibrahim attahiru a wata takarda da ya sanya wa hannu ya gargadi 'yan kungiyar ta biyafara da cewar su shiga taitayinsu domin kura ta kai bango muddin suka shiga bannata dukiyoyi da rayukan jama'a kan haka ne ma na tuntubi mai magana da yawon rundunar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka domin jin karin bayani kan irin matakan da rundunar sojan najeriya ke ɗauka sai ya ce wanda muka yi da sanarwa ba muna wai a tursasa ma wata kungiya ko wasu al'umma na ƙasa ba ne a'a ana faɗakar da su kansu sojojin da al'umman ƙasa cewar idan irin waɗannan abubuwan suka ci gaba da wakana ga abubuwan da za su faru kuma ma a sannan muna zaune a ƙarƙashin turbar demokuraɗiyya kowace matsala kake da ita akwai hanyoyi na lumana da za a kai ga warware wannan matsalar ba tare da an je an yi ɓanna ko an yi asarar rayuka ba da zuciya da sauransu. Amma in har ya kasance akwai sha'anin saɓani a kaɗa mutane su rika ɗaukar doka a hannunsu akwai hanyoyi na lumana da za a abin nan ɗin shawo kan matsalar kuma tabbaci hakikan na san baya ga 'yan sanda jami'an tsaro suna bakin ƙoƙarin su tabbatar cewa irin waɗannan hatsaniya inda za a kai ga musguna ma wasu ba a kai ga hakan nan ba. Ko a baya-bayan nan dai sai da zanga-zangar kungiyar nan ta rajin ballewa daga Najeriya ya ta da jijiyoyin wuya a musamman sassan yankin kudu maso kudancin Najeriya inda suka farma 'yan arewacin kasar kuma daga bisani 'yan arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa kan halin ɗarɗar da suke ciki dangane da wannan lamarin Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.